الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقلة من لسان يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ma ba da yawan musulmi da muka taru a farfaje wannan masallacin juma'a na abu hurairah radiyallahu anhu anan cikin garin audi shirya kwata a wajen local government sai mana gaisuwar musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yi Allah godiya maɗaukacin sarki wanda ya tara mu a yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da da da hudu arba'in biyu, wanda ya yi daidai da yau muna shirin da tara, ga watan hudu miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam shekara dubu biyu da da ashirin ɗaya. mun gode ma Allah subhanahu Ta'ala wanda ya ba mu ikon haɗuwa da minti wani wannan karatu Allah ya tsara mu haske a cikin wannan Allah ka samu cikin yanci tuhun ga wata ya Allah gafar da kake rabawa Allah ka raba da mu taimaka mana Allah ka yaji mana ka samu gama lafiya yan uwa in ba a manta ba karatunmu mu na jiya mun kwana babu ya takwas. yau za mu tashi babu ya ɗari uku da arba'in da tara insha Allah imam nawawi Allah shi masa rama ya ce babu taglizi ta harimi ibaqil abdi min sayyidihi babin da ke magana akan haram kausasa haramcin gudun bawa da mai gida ne akwai haramci mai ƙarfi bawa ya gudu ga mai gida ne ya sheka da gudu ya taya ta nan wannan babu yana sun karantar da mu zamanin da akwai bayi bawa ya gudu ya bar mai gida ne ya aikata babban laifi saboda shi mai gida ne dukiya ya kusurwarci da bayi suna da kuɗi ƙwarai in kana da bawa kana da kuɗi masu yawa to in bawan ya gudu kama kaya tsara na harko da ya kwana bai ɗauka ce kama a ce mutum na ya tafi kasuwanci da jari ne ya yi hasara babba ciki haka shi a misalin bawa ya gudu ga mai gida ne to shi bawan nan in musulmi ne ya yi babban laifi ya gudu ya bar mai gidan shi alaikum salam saboda ka haramun ne bawa ya gude bari mai gidansa kuma shi mai nauyi kwaye da gaske A kan haka imamun nauyi ya kawo hadisai guda biyu cikin wannan babu ce an jaririn ibn abdullahi bajali radiyallahu anhu qala an karɓo daga jaririn ibn abdullah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya da min al-sabbata gare shi ya ce ayyuma abdin abaka duk bawan da ya gudu ga mai gida ne faqad bari'at minhu zimma ya ya kwanci alƙawari wani alƙawari ya kwanci tsakani da Allah ya kwanci alƙawarin Allah ba wai tsakanin da mai gidan ba a'a ya kwanci alƙawarin Allah aka bagada ko kuma ya kwanci amana Allah da ya doko wa anhu an karɓo daga shi jarir ibn abdullah anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sassama idan abakal abdu idan bawa ya gudu ga mai gidan shi lamtu kuballa ku salatun ba a karɓar sallah sai inda ya sallah ba a karɓar ta rawahu muslim wafiri fi riwayatin faƙa da kafara duk bawan da ya gudu ya bar mai gidan ya kafirta to shi yasa idan muka ribi wannan hadisai guda biyu masu riwaya uku ko wato suna ɗauke da wasu ƙafe masu nauyi guda uku na harko idan bawa ya gudu ibir mai gida ne an ce ya kwanta alkawalin musulunci da shi da Allah yanzu ba shi ba shi ba babu ruwa Allah da shi kaga akwai nauyi ko babu na biyu an ka ce ko ya sallah bai karba Allah bai karba malamai suka ce ana nihin sallar nafila wasu malamai suka ce duka sallolin aka magana ko wace ya Allah bai amfarta saboda gudun da ya bar mai gidan shi sannan na uku aka ce hakika ya kafirta duk da yake malamai sun ce kufurun ne la yukhraju min al-milla bai hidda mutum bai mutum addinin musulunci kafircin kufur ne dole kufur kafircin da bai kai kafirci ba wanda kai da mutum musulunci kamar irin alƙali in yi shari'a ba da ba ba kun sa'an an ce man bi ma'an zara lafi fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saka waɗannan su ne kafirai to malamai suka ce kafirci ne wanda bai kai kahirci ne da mutum musulunci ba alƙali in yi shari'a ba da Qur'ani ya kafirta amma ba kahirci da karo shi aiki ne gaba ɗaya ba mai sai musulunci ba zama ina fata mun gane magana to shi a kafirta da aka magana bawa yayi a nan kahircin ƙarfi gare amma bai kai ne yadda mutum musulunci ba da nema musulmi kun wannan zamanin akwai bayi to kada mutum ya gure wani mai saboda shi bawa kuɗi ne ga mai gidan shi masu nauyi don kuna ganin ana isa da bawa kuɗi ne masu yawa ana isa da bawa a sai gida gaba ɗaya ana aise da bawa a sai gonaki ana aise da bawa a sai abin hawa to ya gudu ya ta kaga ya zama mai shi hasara ke shi yasa musulunci ya aza doka mai tsauri akan shi bawa in ya gudu ya birni gidan shi ubangiji Allah ba mu iko bane ba eh eh eh Eh. Hmm. a shi shi wanda aka kahiri a bin masu cikin wanda tsari shi wato wahalar kahiri ne ta ifai idan aka ce mutum bai shigo musulunci ba shi shari'a ba ta hauka ne ba haɗari da yake cikin in yan mutu wuta direct wanda musulmi na aka magana aka faɗa mai dokoki saboda ya karɓi musulunci amma in kahiri ne babu ruwan kowa da shi ko ba gaskiya ba Allah ya babu iko gane babu na 350 yace babu tahrimu shafa'ati fil hududi babu da ke magana akan haramcin neman alhurma a cikin haddodin Allah in kai yi sun kai ga alkali idan aka kai shari'a ga alkali musamman ta haddi to ba a so a ce a nemi alhurma a fasa haramun ne kai da kacci neman alhurma ka aikata haramun duk wanda ya samu akan cewa da Allah a yahi to duk wanda ya tahi yayi haramun in dai haddi ya daga cikin haddodin Allah ko zina ko sata ko kazafi ko kuma duk sauran abin da aka yi haddi in dai an kai ga ƙarshe kenan قال الله تعالى الله ودوكين سركي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الله يتي مزنن شي نمجي da maznanciya mace duk kulla min minhum ku bulale kowane ɗaya daga cikin su bula ɗari inji Allah wala ta bihi ma ra'afa kada wani tausayi ya kama ku game da su fi dinillahi wurin zartar da addinin Allah wurin zartar da hukuncin Allah kada wata sun su ya kama ku amma da sharaɗin in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun imani da Allah ga tashin kiyama kada ku sai ya kama ku in an fara sai an gama nan malamai suka ce ga aya ta shahi hukuncin da a an kama mazinanci gida aka ɗanye shi tseren ya mutu bai kome ta ƙarƙa Allah maɗaukacin sarki ya ce wallaki ya atin alfashin min shi fasashdu alaihin na arba'atan minku fa in shahidu fa hunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila Allah subhanahu wata'ala ya ce masu zo mu alfasha daga cikin matan ku nemi shaidu a kansu guda hudu idan suka shaida to ku rike su cikin gida har sai mutuwa ta dauke su za a kama mace ta yi zina shi ke nan za a tsaye cikin gida ba ta koma da ta mutu ko kuma Allah shi musu mahita sai aka yadda ga ta sai da duk wanda ya zina aka kama shi aka tabbatar da shaidu za a yi gura a ɗari in bai taɓa aure ba ita ma in ba ta taɓa aure sai a mata gura a ɗari shi yasa nan malamai suka ce nan Allah ya fara ambaton maznanciya mace sai ce azaniyatu sai ce wazani suka ce domin madawayin zina ta taka akan shawa shawa kuma bangaren mata ta yi ƙanyi bisa bangaren ba shi yasa aka fara ambaton mace sannan suka ce mace sai ta ba da haɗin kai na aka yin zina in ba ta ba da haɗin kai ba fyaɗe na za a yi shi ku fyaɗe laihi ne ga wanda ya haɗin shi ita ba san laihin komi jama'a ina fatan gane magana to saboda ka shi Allah ya fara ambaton mace bangaren zina amma da an ka so bangaren sata sai ce wa sariq wa sariqat barawo namiji saboda mafi yawanci galibi bangaren sata rinjaye na aka bi karhi ya gwadi irin a hawka tanga a faɗa ko a ce a zabge irin kwanon sama sai a shigo filin a zabge filin a shiga ciki a fata kare mace ba su yawan ga'on wanga eh ko a hizge a sheka da gudu in ka duba duk maza na kai eh yanzu akwai wani sistem na barayi da sun ka ɗauki wajen mu in mutum ya sabon komawa gida ya buro irin rukukin nan da ake irin fawon ya na irin tsohon zaman nan ya haito da kyan ya kuma sabon gida mai ka san in zai kwana lokaci har su bayan bai samu ya sha iska to sai su yi wani abu su shige gida a sai kitin a kwashe abinci a kwashe gumi a kwashe manja a kwashe bagi komi su kwashe wallahi haka da sarrafin su kaga mace ba sai yau gasa ta kwarai da su. ina saboda shi yasa bangaren sata maza sun yi karhi a kanta shi yasa Allah ya fara faɗin namiji amma bangaren zina aka ambaci mace saboda tana iya ba da gudunmuwar zina wajen saba'in cikin ɗari in ba ta yi ba ba'i ta ubangiji allah ya kare to shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce a bulala su bulala ɗari kuma ka'idar bulala zina in an za'awa saurayi bulala wanda bai taɓa aure ba ita ba taɓa aure ba ko sun mutu ba a bari sai an isuwa domin wannan bulala za ta kacce wankewa ga laihukansu ta zama an wanke status ga wannan laifin laifin na kan wanda suka yi Allah ya wanke su gaba ɗaya zama ina fata mun gane magana sau da shi yasa an ka fara fiya isuwa Allahumma sai in bai da lahiya shi wanda za a wa haddin in bai da lahiya wannan ana iya lallaba mai kamar yadda wata rana wani mutum bai da cikakken lahiya ya yi lalata da wata mata da aka kawo shi sai manzo Allah ya ce a taya bulale shi sai da tafi ya rasu lallahi wallahi wanda ko bulala goma ko bulala goma bai imawa wanga an kai bulala goma ko mutuwa ne <laughs> wanzu ala ce a ce a samu jimkiya a ce a samu jimkiya mai kwara ɗari a ce a samu bai ne a da kim a yi ta mutum ya ce za a yi <laughs> kada ya kyale shi aka وخذ بيدك بجفا فاضرب به ولا تهنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب saboda haka in dai lahiya lauyaki a tiya ɗin da kashi zuwa da yake ubangiji Allah ya kare nan an ce kai sosai kama kawai su da addinin Allah nan dinin lahi ana hukuncin Allah aka magana malamai suka ce duk aikin da ada nauyi za a alakanta shi da in kuntun tu'minu billahi wal yawmil akhir in kana da imani da Allah bayan tashin kiyama to kada ka tofe kama Allah ka ba mu ikon ganewa yace wa Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda anna quraishan lalle quraishawa ahammahum sha'nul mar'ati al-maqdumiyya ya himmance su sha'anin matan nan ta bani makazuma bani mafazum wata kabila ta daga cikin ƙuraishawa kabila ta ne ƙaihi manyan mutane a cikin ƙuraishawa sai zan ita mata daga cikin wannan kabila ta yi sata allati saraka ta yi sata duk da yake malamai suka ce satar ta yi ba irin satar da an ka sani ba ce aron kayan mutane ta kai sai suke bata araba in ta aro kaya sai ta share in an ka aika mata ce a ita bata ansa ba ran nan dubu ta cika ta are kayan mutane kayan zinari kayan ado sarka sai ta ce bata araba ba ce ba ara bata araba sai aka kai kara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sa aka yato ta da aka gayyato ta ce lalle bata araba ba ce a'a ki faɗi gaskiya ta ce bata araba ba sun mazala shi ko shi ke babu ko mai zauna nan sai tura wani ya ce gidanta a ce wuri kaza wuri kaza wuri kaza yana na ɗauka duk za ta kada ba da an ka ce an ka ɗauko abin nan an ka tura shi sai annabi sai a kaɗe hannunta to ka a yi shige-shigen kaɗe hannunta na sai duk ƙurai shawa cikin maka kowane hankali ne ya tashi subhanallah an kaɗe hannun wance ai wannan kabila duk mutuncin su ya zube gaba ɗaya girman su ya faɗi to yanzu man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wazewa manzo Allah magana a yafi masa ana neman wazewa manzo Allah magana a yafi masa ka a kaɗe hannunta saboda martaba gidansu ka ta faɗi faƙalu suka ce man yashari'u alaihi wa man yashari'u alaihi illa usama ibn zaidin babu wanda ka iya ƙarhin hali a kan yi wa manzan Allah magana wannan matsala sai zai usama usama bin zai hibbu rasulillah kan masoyin manzan Allah da sallallahu da aka ce aka faɗa ba usama kai usama ka ji yanayin da ake ciki kuma ka san kana da ido kana da matsayi wurin manzan Allah yana son ka ga yayi to Allah ma son ka ce ka roƙi annabi mata da Allah ka ayyanki hannunka sa mai babu laifi inda yawan nan na aimana zuwa da allah matar ga muna sun da allah ya kai dama da allah ka hannun saboda gidansu gashi gashi gashi gashi gashi eh, eh yan manya yan babban gida ta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai allah ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala yanzu usama kana neman Alharma kana neman ceto a cikin hadi daga cikin haddodin Allah ya fi usama sun makama faftaka ba sai manzo Allah ya miƙe hawan bari ya hudu ba yanzu abin ya kuma hudu ba maza Allah ya hawan bari ya hudu ba don abin ya gane kowa sun makala sannan manzo Allah ya ce innama ahlaka na qablakum abin sani kawai ya halakar da waɗanda a gabanin annahum idza sarqa fihim ash-sharif tarakuhu idan babban mutum yayi sata sai su kale shi wa idza sarqa fihim ad-da'if amma in mai rauni talaka wanda ba kowa bai sata aqamu alayhi al-hasis su mai haddi za a yi haddi saboda shi bai da galibu to shi ya halaka wa'anda gabanin sai manzon Allah ya ce wai mullahi na rantsi da Allah wata rantsuwa ta irin wadda ba irin wadda an ka sawa nan ka san akwai wallahi akwai tallahi akwai billahi akwai billahi allazi la ilaha illahuwa. huwa to sai manzo Allah ya ce wai mullahi na rantsi da Allah Lau an na faɗi mata binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha wanga sai aka ce ma a atamna tsakuwa eh manzo Allah ya ce na rantsi da Allah ko fatima diyan mahauta ya sata wallahi ina yanke hannunta sai usama ya gane cewa al'amarin ga ya ɓaci al'amarin ga ya haƙari ne wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fatalawwana wajen rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai hukumar ta canza ana neman ceto ana neman agaji ana neman a farma ka ayyuka nan sai aka dai hukumar ta canza rai ne ya ɓaci dama su habbai in ramadan ya ɓaci ga hukumar su gane in farin ciki ya tomo za Allah ga hukumar su gane sannan in abin damuwa ya zo ga hukumar za su gane shi na manzan Allah su zai canza faƙala sai ce a tashfa fi haddin min hududin lahi kana neman ceto kana neman alharma a cikin hari daga cikin hadudin Allah ya usama ƙala usama sai usama hankalin shi ya tashi ya ce istagfir ya rasu rasulallah ya manzan Allah ka neman gafara Allah ki gafarta min wanga lahi dinni lahina ya ɓaci ya manzan Allah ka neman gafara Allah shi ya heme ƙala sai ce summa amara bi tilkal mar'a fa qati'at yaduha annabi ya umarni da wannan masu waccan mata aka ce aka yanke hannunta da yanzu abin da za a yi shi yasa idan muka ji wannan hadisin karatun da a ciki ga hili ciki idan kes ya kai ga alkali to ba a nema a zama ciki amma bisa hanya ka haya a kai wanda an haka ma ya san sai don Allah ku yaki wallahi na san na yanka hannun kowa Allah ku yashi don Allah ka a kai ni wuri to kayan a kai sai suka ga cewa eh to ya kamata a yashi in aka yashi mai shi ke na yaya zuba ina fata mun gane magana amma lokacin da ya kai ga teburin alƙali an riga an gama ba yi ɗin za a yi duk wasu haddoyi da ka sani ana iya yahe su kayan su kai teburin alƙali kaga wannan yana gwada ma cewa duk abin da mutum ya yi duniya ba ka ɗauka hukunci a garanunka akwai waɗanda an azama wannan lalura aikin su kenan sai an ce an zamna an yi bincike an tantance ya tabbata ko bai tabbata ba sannan a zartar amma magana ku kama ku ɗauke hukunci ga hannunku wannan ba aikin kuna ba eh kamar ɓarawan wanda da an kama sai a kashe dama abinda an matsala shi ne lahin hukuma na saboda hukuma abba su ɗaukar abin da ya dace kowane ga harka abin na gane da kidnapping da boko haram da wayan laifin hukuma na abin ya haƙahinta ko da yake ba a cewa haka nan ita hukuma ba a haƙahinta sai dai wani abu daban amma da za a ce ana ɗaukar mataki mutane suna gani hankali kwance. mutum ya yi sata an kamo shi a yanki hannu ne wanda an kawo sata ya gani hankalin shi ya kwanta shi ke gobe wani shi ma ya kama kai zai <coughs> yi da gaske sai duk wani barawa shi ko wanda ya ga an kaɗe ba ɗan'uwa ne hannu kat ya yi yana yawa cikin gari da gona hannu wallahi gobe wani barin sata zai kaza ya ga tsawatarwa kai wani yanzu ne ga an wa ɗan ne bulala ya yi wata guda bai fito waje ba wallahi wani bai yi to amma saboda ba a ɗabbaka dokokin Allah da ya sanya ya halittu mutum ya azame doka ya ce ga abin da za a yi da za a bi tawala da zo an samu zama lafiya gaba cikin shari'a ta Allah akwai kisa ko cikin kisa ma akwai mummunan kisa a tsira mutum sai ya mutu akwai na halbiya akwai na katsa bai dai gurgudu yadda mutum ya kashe mutum amma sai sai zan duba ai sai kisa ya yawa ƙwar'an ya fil walakun fil qisasi hayatun kuna da rayuwa mai wanzuwa ya ku bayan Allah a cikin kisasi in ana ramuwa wallahi wani bai yi duk wanda sun iya yi mai za'a ba a yi to shi yasa kana gani abubuwa sun riga sun yawa a ciki saboda ka yan uwa musulmi kun wannan hadisi ne yana karanta da mutsanin adalci na gwamnatin manzon Allah ta alaihi domin manzon Allah ya yi rantsuwa da bai saba ya rantsi da Allah ko Fadima ɗiya ce ɗiyan Muhammad sai sa ta yanke kuma sai wani larabci ne ban mamaki ya ce lau an na mata binta muhammadin bai ce lau an na mata ibnati ba ta ba sai ce binta mu don kada wani tsammanin wannan aka magana ko wata faɗi ma aka magana a yi. ya muhammadu wacce wallahi shi da yake hannunta ya ce ai abin da halaka wanda gabanin ku ke ban mutum in yi in yi safa sai a kyale shi irin halin muka samu kan mutu na yanzu manya ba su laifi kuma ɗaya manya ba su ne kaga dan buhun mutum ya ya ganganci ya kashe mutum kuma ya kwan gida mota ta kwan gida yaro ya kwan gida zuwa iza ya yi turanci a kashe magana shi ke ya riga ya wuce bai hana kuma gobe sake irin abin da yi kuma zai saboda ba a koyi kuma ina fata mun gane magana eh na eh in su ya shi kenan kahin a kai ga alƙali an ka ce a yahi shi ke nan haddi ya waɗi amma in ya kai ga alƙali shi ke ko ba gaskiya ba da ya kai ga alƙali ba magana yahi wa kuma yanzu ko ba gaskiya ba amma bisa hanya kahin a kai ana iya yahewa ana iya ta kudu jima'a ta fito sun da ya riga yaro don Allah ai hankuri ya gane shi ɗaukakallah wa marhaban ahmad masha to saboda haka kenan na'am eh eh a'a ba a yi mata hukunci musun da ta ya koma sata ai su aka ce sata na ta yi saboda ka aro ka ara ka ce ka ara ba ya koma sata shi yasa manzo Allah ya sa an ka yanke mata Muka ga ‘yar babban gida ta gidansu babban gida na za ka ke ya bar cewa a musulunci duk wanda ya taka doka a taka masa kuma an ta doka ga an dawo da shi a ce ko ba shi ne wasu shi na kawai za ta yi annabi ta ce a kace a yanke mata hannu sai an ka tsari an kan ta kuma hannun dama aka yanke ba eh na dama kuma da bakin nan wuyan hannu aka ba kat sai a soye bangiji Allah ya kare yake babun nahayi an tadawwi fi tariqin nasi wa zillihi wa muwarad al-ma'i wa nahwiha babun da ke magana akan hani daga yin bahaya ko yin kashi a hanyar mutane wa zillihim da inwasu wa muwarad mai da kuma magangarar ruwa ko matattarar ruwa in ruwa suke taruwa wannan ya da makamantansu nan kuka mana ya ambaci guda uku akwai ƙofar masallaci ba a yin ƙarƙashin itaciya mai abin da mai ɗaya itace kuma irin icen mangoro mai ɗaya ba a yin kashi wuri sannan kuma ba a yi ƙofar masallaci sannan ba a yi naƙa ulma'i inda ruwa suke taruwa kamar ruwan migili haka ba a yanka shi wurin ƙalar Allah ta'ala Allah ɗaukacin sarki na yace wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minatu bighairi maktasab kuma wannan suke cuta mu'minai maza da mu'minai mata ba tare abin suka aikata ba ta malu buhuta da haqiqa sun doki ƙiran ƙarya wa isman mubina da kuma wato zulmi mai girma fiqh imaman nauyi na ne kawo ga aya shine cuta mu'minai idan kai kashi sama hanya ka cuta mu wanda da imani mutum mai imani ya biyo isa kashi bisa hanya sai ya tsuki ya da miyau wani ma yana cewa Allah ya la'anci wanda ya wanda to shi na abbas zama ina fatan mun gane mutum wani warin nan zai cuta masa wani jima yake yana gana abin ga ido ne sannan idan mutum ya tuho ya yi kashi karkashin ita ce mai inuwa inda mutane ka shan inuwa shi ma ka shuka musu duk wanda ya so sai ya tsoki ya tunda mai sai ce Allah yi albarka ga wanda ya wanda kazalika inda a gaba gaba gaba gaba gulbi gaba ƙorama irin waɗannan ɗan gulabe namu inda mutum ka zuwa ya taya to ya ɗan ɗebe kane ya ɗan wanka sai ya ɗan jiki ne to mutum ya iske gaba wani ya ya zuba kashi wuri kada sai mutum ya tsuki ya kasa ma yin wanka sai ya taya bar wurin to shi yasa aka san mun je ya tsanci ɗan wuraren to shi yasa imamu ya fiqhu ne shine cutar da mutum na an kai wurin an cutar da kai ka an an sa ga abin da ba shi ya so a gani ba ya Allah ka ba mu ikon gane ba yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya faɗa ya ce ittaqul ne ku nisanci mala'anta guda biyu qalu wa man la'inani suka ce meye mala'anta guda biyu ya rasulullah qala allazi yatakhalla fi tariqin nas shine wanda ke biyan bukatar shi na kashi a hanyar mutane aw fi zillin kuma a cikin inuwar manzon Allah ya ce yana ana samun la'anta wata ruwa ce itaqul mala'ina a salasa ku nisanci mala'anta guda uku ya ambaci hanya ya ambaci inuwa ya ambaci gaba gaba gaba gulbi inda misali ka wanka duk suna daga cikin wuraren da ana la'anta mutum in yayi irin wannan al'amari kenan ana son mutum ya nisance su kada yi saboda kada al'ance shi don shi mutum in yi maka baka addu'a kuma shi na da haƙƙi tana aika ba saboda haka mala'anta ne inda ana la'anta mutane da da yake wasu malamai suna ganin shi musulmi a san shi hankuri ga wasu abubuwa wanda ya yi ka roƙi Allah shigar da shi wanda ya kashin da Allah ka shigar da shi amma shi wani bai san san da ma'aikata hudu ba ke ce Allah ya la'anci wanda ya abu to kuma yanka la'anci su kaga ma'anar la'ara shi ne ɗiba albarka nisanta da garama ubangiji ya yi maka baka addu'a ke kuma lahinka na ta ja jama'a ina fatan mun gane magana saboda ba a son mutum ya ce ya zuba kashi inda mutane ka gani zalika idan mutum zai zai biyan bukata irin wannan kada mutum ya ce inda iska ka bugowa inda mutane su ya koma inda iska bai ko ya buga sai dai can wani wuri inda iskan bai kai musu shikenan amma idan mutum ya inda mutane inda iska ka bugowa mutane suna jin wayi kuma suna addu'a yan wa musulmi musulmi ba a sa shi masa ba gaskiya ba ka kiyaye cuta musulmi ta kowane bangare yanzu jama'a ba ku ganin mutum na ga kaya bisa hanya ya dauke iccen kaya ya gani bisa hanya ya dauke an ka bashi aljanna laqad ra'aytu rajulan yataqallaw fi jannati fi shirkatin qada'aha an zahir karatu idin nasa manzo Allah ya ce na ga wani mutum yana shakatawa cikin aljanna saboda wata itaciya da ya kace tana cuta mutane to bale mutum nan da ya to ya bata hanyar don mutane kasu abin nan sannan malamai sai magana suka ce yau ko rami a akwai da hanya ana wucewa mutane ba su da wucewa ka to ka gyara shi ana so a gaya mana cewa akwai wuraren da na na jama'a in ka gyara su duk wanda ya biya daɗin bi sai ka samu lada ke sai ga wani wata kwata tara ɓata hanya mutane ba su da daɗin wucewa da ƙawafinsu ko da abin hawansu sai ka to ka gyara ka sa tsakuwa ka gyara wurin za ka samu alheri daga wurin Allah to bale mutunan da shi ko haɗari ka iske hanyar mutane ka kashe ta ka hana a wuce shi ne matsala ne akwai lada mai yawa ga mutumin da ya ɗibi wuri ne ya ba su a yi hanya ana wucewa kamar irin daji haka za ka samu alheri mai yawa ka sauƙa wa mutane to shi ko saboda ita ya ana bi ga hanyar kila kusa ko sai ya kashe hanyar shi ko yayi ɓanna wallahi ai muna ganin sai ya saro kaya ko ya saro kututur itiya ko ya tara hanyar eh ko ya gina gabe ka abu wannan bai da kyau mutane kai ka umarni mutane ko biyo ya wuce sai ya maka addu'a ka mutane ga sun bata mun jiwa sai min hanya cikin wuri hanya ga wallahi na kashe ta A'a, da Allah ba musu ita me yiwa ladda Allah zai baka ya hadu abincin da zaka samu cikin wurin Allah ka ba mu ikon gane amma in ka kashe hakkin ka ne yace babu nahyi an bawli wa nahwi fil ma'ir rakidi babu da ke magana akan hani daga yin fitsari a cikin ruwan tafki idan aka ce arrakidi ana nihin ruwan tafki wa'anda hatsaye wuri guda ba a san mutum ya sai fitsari ciki duk da yake ana samun wasu sai a ga mutum ya ta yayi hudari kuma ya dubo sai ya tsarki da su abin da aka so shine in dai tafki na da Allah ka kai tsari tafki kuma sai in kai tsari ka gama ta doron take kake kai tsarki da su jama'a ina fata mun gane magana ya ya kamar tsarki cikin ruwan bedi ka yi tsari cikin ruwan bedi da kuma ka ɗau ka tsarki da su don ruwan bedi ka ga ba su gudana ko ba haka ba za a ga wani hadda kashi maka zuwa ya sai ya tone wanki kaga ya kamata mutane su kula da irin wa'annan abubuwa ko ba haka nan akwai kula da kula da lahiya ko ba gaskiya ba yace an jabirin radiyallahu anhu an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'i rakidi lalle manzon Allah ya yi hanyar daga a yi a cikin ruwan tafki ruwan suke tsaye wuri guda ba su zuwa ko'ina annabi ya yi hani a yi cikin cikinsu saboda haka wannan don kula da lafiya yana yi wa kai tsari kai ka daga shi ko na ya to sha zai yi ba ko ba hakan na kuma da mun saba lokacin muna yara muna zuwa daji in mutum ya jiki shugaban ruwan tafki zuwa ya mutum kai ya sha abu ne sai ya ƙushi jima ko ba hakan na ba ba su ɗi ba har ruwan midiri muna sha ruwan midiri mun ɗi gane midiri ko so ya muna saboda aka duk sha muka to yanzu mutum ya tsoye ya tsage ciki wani ya tsoye ba ya sha ko shi arwallah ta da shi bai sani ba ga ya tsage na ɗauke da poison mai ƙaihi kenan ana son mutum ya zana kula don Allah duk abin da ya zan cuta na ga musulmi kai kowa musulmi ba kada ka cuta musu inda mutane na saboda ka ana son mutum ya kula da irin wannan manzon Allah ya ce la bulan na ahadukum filma ma'i da'imi zai la ne sun bayar fihi annabi ya ce kada da yanku ya tsari a cikin ruwan da suke zamne wuri guda ba su gudana sannan ya sake yin wanka ciki kaga wanga hanyar an ka ce ka kai kada shi ko wata hadisi ce kada mutum ya yi fitsari a cikin wannan ruwan tafki kaga na fitsari ɗaya ka ce ai magana wanka ba saboda dukan suna gwada cewa wurin ruwan nan da ba su gudana ba a san ka bata su abinda an matsa su rashin gudanar su amma su ruwan gulbi gudanar suka suna wucewa shi ka sa kullum suna cikin tsarki huwa tahuru ma'u wal hillu maitatuhu shi ruwan gulbi ruwansa masu tsarki na sannan abin da bai rayuwa sai ciki in yayi motsa shi ma halat ne a ci duk abin da bai rayuwa sai cikin gulbi ko ya motsa ara ci kamar irin kiyafu da sauransu Allah ka ba ikon gane ba tau babu karahar tafdilil walidi ba auladihi ala ba'd ala ba'd tijibati babin da ke magana akan karhancin fifita fifitawa da mahaifi kewa sashen ‘ya'yansa akan sashe wajen kyauta ba a son mahaifi zai yin kyauta ya fifita wasu daga cikin ɗaya ne ƙyala wasu akwai abin ka faruwa na rashin adalci na uwaye da uwaye kai sai ka ga dattijo ya ba ya ne jari wanga an bashi dubu ɗari wanga an bashi dubu ɗari wanga an bashi dubu ɗari amma mata suna cin gida ba a wasu koyi ba bayan adalci ba sannan bayan haka akwai wasu abubuwa waɗanda ka ci zuwa da gare mu uwaye misali sai zan ɗa ba a yi mishi ba wanga ɗa uwa ta ne mai sau suna ɗa abin suka waɗanta amma shi ku wanga bai da wanda kai mai sai kai ko kai mai iya kokarin ka misali tuwahin sallah akwai dan da uba kai mai kala biyu sai wa kowa kala biyu biyu ita kuma uwa saboda hali sai ta wadanta kala uku gaba ɗaya sai hada biyar kenan to sai ya kalli haka sai tun da wanga uwa ta ne mai sai sun biwa wancan bai yi adalci ba ba ina fata kun gane magana saboda ka abinda aka so in mutum zai yi zai yin kyauta da matan da auren aure da waɗanda ba su yi aure ba ana son in za su kyauta duka yi musu gaba ɗaya Allahumma sai dai wata magana imamu Nawawi Imam Ranan bin Usaymi yayi magana akan ta shine mutum ya wa wasu ƴaƴa ne aure maza sai ya zan ƙananan suku sai ya musu wasiya ce in sun ka ya aure yi wasiya a ba su kowa ta dake ta dake ya ce wannan kyauta ba ta ba ya ce ba ta yi ba waɗanda da suka yi lokacin aure an ɗiba a yi musu su kuwa kan da lokacinsu bai yi ba su jira sai lokacinsu ya ta sun kuka su ma a yi musu ya yi magana kuma ya ce idan yawon na sana'a cikin duke uba to haramun ne uban ya fifita shi da wani abu ya ba ki kyale saura wurin kyauta Ya yace Allahumma sai dai shi yanka mai albashi cikin sana'an nan shi tunda kana sana'a tare da ni zan yanka ma albashi duk wata kana da kaza wani sana'a tare da kai amma magana ta ce ya mece wata kyauta gehi ba da wasu ba a yi hakan sai dai yanka mai albashi ai aikin da ya kawo uban sadaka na sadaka ta yake kuma lada yanka samu Zama ina fata mun gane magana kamar yaro ya dinga bin ka daji kuna aiki tare in ka yi bugu sai to ga buhu biyu na ɗaya maka su ku sauran kana musu komi ba a yi haka nan sai dai ka faɗa mai tumar ko cewa to in aikin nuna yi tare da kai in mu haƙare kana da kaza ciki kenan kayan ka mai tumar ko ya sani amma bayan an ƙare duk bai san da wanga sai bayan an ƙare ka ɗauka kai mai kyauta ka kyara sauran ba a yi haka nan bin usari yake ba a yi haka yau mun gane matsalar ko mun gane matsalar

Allahumma sai dai in zai yanka mai albashi cikin wahalar da ya kai tare da uba wannan ya halatta duk wata ko duk sati ko kuma ribar duk an ka samu cikin aikin ga kana da kaza kila yaro kullum shi ka zuwa tar da injimi ya taya kula da ban ruwa da sauransu sai uban ya ce to kana da ɗaya bisa goma na aikin da ya an ka samu to tun daga farko ya riga ya sani kuma kowa ya jiya kenan yanzu jinga aiki yanzu a biya ne jima ina fadin gane magana wahala aiki ne ta yanzu an haɗa abin da za a bashi kuma albashi na an ta yanka amma sai bayan an gama sun na mahaifi na duk aikin da yawa uba ne lara ka samu jama jima ina fadin gane magana shi ne yana su ƙananan su ƙarfin su na abin kai shi yasa ba so su yi ba ba so sun kai ba da sun da ba su ga aiki kada ba su iyawa ke shi wanga ya kwashe latin da tare da uban yake kuma ya jira ya gani biya sai sun taimaka da shi ma amma ita kyauta mm. ka kawo ku ga magana akwai magana cikin <laughs> eh zai da rai ba ɗan shi ba ne ɗanka na so ka ba shi koyi ba ɗanka na alwaladu min kasbi bihi duk wahalar da ya yi ɗanka kana Allah zai biya shi eh matasan yanzu ka biya shi akwai damuwa <laughs> to ai kaji matsala shi to shi wa kaga shi a daɗin yaren wuri su yaren wuri ba su kula da ba sai su ko da shi da mata duka cikin abin uban yake abincin mata fi da abinci ya duka cikin uban ko shi kai mai aure shi ka komi to amma na yanzu da yake kaga akwai bambanci yau ɗana sai ya ɗan keɓe ya ɗaya ciki da hannu ya killace uban eh da suka gudu ma ya ce buzu ba a sa abin da ji ba to kare kenan in ka diba za ka ga tunda da eh yanzu ya hidda kai da gandu to shi kenan sai uban yanka da shi ko aikin da za mu yi faɗa duk abin da an ka samu kana ɗaya bisa goma ce in ayi buhu goma kana da guda in ayi buhu ashirin kana da biyu in ayi talatin kana da uku sai a faɗa bai da sani shi ya kama jikin shi ko ba gaskiya ba

saboda da adalcin da manzon Allah ya yi cikin yaya har da ɗan guda ka sumbanta ka kai kifin in batin shi wani iya shirko sai kame haka nan ya ce ba kai adalci ba ɗaya in ka saka mai huska a wani kuma kan matse mai huska ba kai adalci ba ko ba sa ba don manzo Allah ya ce ittaqullaha wa adlu fi auladikum zaka sha mamaki in ka ji zanubin bin Usaimin game da adalcin nan tsakanin yara ba ka canza mu yadda ka canza mu ga yadda wa wanga hakan zaka wani ku bari mu shiga mujimi an kace yace arin nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma anna abahu atabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala lalle nu'man dan bashir mahaifinsa bashir ya zo da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li lalle ya manzo Allah ni na ba dana kyauta wannan yaron na ɗana ne kyau na ba shi kyauta ya rasulallah duk da yake nan bai ambaci kyautar da an ka ba shi ba wasu malamai suka ce kyautar da an ka ba shi raƙuma ta ya ba shi ya ba shi raƙuma kyauta shi ɗaya ba cikin yanayi wasu malamai suka ce a'a ikin da biyu ya ba shi mai 'ya'ya cikin da biyu ne sai da ya zaɓi ikin da biyu ya ba ɗare bashir a eh, nu'man sai ya taya faɗa Allah ga abin da ya yi don annabi zan shaida faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce a kulla wala duka na haltahu misal haza dukkanin ‘ya'yana ta ba su kyauta irin kusa da kabba wannan yaron na umar faƙala Allah sai ce a ya rasu da shi ɗina nabba duk sauran yaron ba su ba saboda shi na hiso shi ba ya rasu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma yake cewa fa arji'uhu hutu ka dawo da kyauta nan mai satta a fasa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa qala rasulullah sallallahu alaihi Allah ya ce a fa'alta haza duwal da Ka yi haka ga ƴaƴanka duka kowa ka bashi qala la ce a ya shi ina dabba qala sai annabi ce ittaqullaha wa adilu fi auladikum ku tsoron Allah ku yi adalci a cikin yayanku faraja a abi sai babana ya dawo ya an shi kyautar da yi farar da tilka sadaka sai dawo da wata sadaka da ya bani sai an shi a rute wa fi a cikin wasu riwaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya bashiru manzo Allah ya ce me ya kai bashiru alaka waladun siwa hada kana da wani ɗaban da wannan banda wanga da kabba kyauta kana da wani banda shi kala na'am yace eh akwai ƙara sai ce a kullahum wa hafta lahu misla haza dukkanin su ka ba su kyauta irin wadda ka ba ƙara la ya ce a ƙara sai ce fala ta shirni to kada ka sa ya zama shaida ni kawai haka manzo Allah ya ce fala ta shirni idan kada ka shaida min ni kan fa inni la ashhadu ala jawri ni ba zan yi shaidu akan zalunci ba da kabbawan gaba ka ba wancan ba ai kai zalunci saboda ka ni ban shaidu akan zalunci in inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafi riwaya a cikin wata riwaya la tushhidni ala jawrin kada ka shaida da ni akan zalunci saboda shaida ni shaida kai zalunci to ni ba zan ba zan shaida ba wafi riwaya a cikin wata riwaya ashhad ala hadha ghairi ka ce ka shaida wani ka sa wani ya zama shaida wani amma ba ni ba sun maƙala sai manzon Allah ya ce a ya sun ruka an ya kunu ilaita filbiri sawa yanzu yana faranta maka rai ‘ya'yanka duka su kasance daidai wajen su kyore muka ɗa'a ba su son haka nan ƙala bala ya ce e ya su la'ira sun zama sun masu mai ɗa'a kan wannan ƙala sai ce fala idan to kada ke wannan kyautar saboda ka inda kana sun su maka ɗa'a duka ya zan dukkanin su yadda wani kai ma ɗa'a kan wani ma ɗa to kada kai wannan kada ke wannan kyautar kamar shi sai ku ya fa idan muka ɗibi wannan hadisi mai ruwayoyi da yawa abin da ka gwadi shine ana san yadda haka san biyan amarya to haka ya kamata ka so biyan uwar gida akwai biyan ɗakin da ba su laifi ga mutum wa jima ko ba haka nan ba saboda uwarsu son ta aka ana gudun zuciyarta saboda ka biyar da su ku ba su laifi jima ina fatan mun gane magana to saboda ka tsoron Allah inda ƴaƴanka na min. yadda haka iya wanga fada kana iya wanga fada haka yadda ka ima wancan kyauta shi ma kana iya kyauta haka amma duk da za ka yi to ka daidai wani mutum mun gama karatu ya min tambaya shi mata hudu bai shi akwai babba sanar ɗaya ko shidda na ko bakwai mai yi masa sanar biyar ko hudu ya yi lisa amma ta ƙarshe ba sanar da ko guda sai ya tura da gidaje da hilaye sai ya raba ya ba kowane ɗaki shi gaban ɗaki ɗaki fi ɗaki yi jima kun gane magana ta sai ya raban ɗaki ɗaki ke da ɗayan ga naki ya ba su ke da ɗayan ganaki ga naki ki ɗayan ke kuwa da bakin ɗaya ga sai raban ɗaki ɗaki sai to gasa malam rabon gani ya yi rufi rabo bai yi ba eh kwaye da gaske ita ga ba ta tsoko amma an raba an ba ta in ka diba za ka ga in dai gado na raba su sharuɗan gado ba su ka ba saboda saboda shi gado ba ka raba sai ka mutu daga cikin sharuɗan gado akwai mutuwar wanda za a gada sannan da rayuwar wanda zai gado sannan kuma da tabbacin samun abin da za abin nan za a gada in akwai shi sharuɗa ke to yanzu sharaɗi ya haɗi don baka mutu ba akwai yadda wasu uwaye kai sai su kuma gano tun da kansu shi shi ya huta tun da kai kai wani tsaki gona za kai wani tsaki gona za wallahi ba a yi haka sai a ta aure su suna can gida suna can gida jan aure an yi zaɓa su da iba adalcin da an ka faɗi cikin ya'ya shi ka sa a zama lahiya don wani ɗa in ya gano ka zalunce bayan ya girma ya buɗe ido ne ya gano ka ce amana ce bai wai ma addu'a ba jama'a ko ba hakan nan a to yaro ya tashi sai iske wa ne da gona katan ya ce uba ne ya bashi to ni ina tsawa to ko ya cuce ni jama'a ko bai ce haka ko bai ce haka nan ba zai jin daɗi gare ni saboda addu'ar da ya kamata ya dinga mahaifi ne ba a samun ta gare shi kuma an yi zalunci wurin wani bi son da aka wa uwaye mata shi ka sa a karkace ba sani wata masu yin tambaya yau mun tashi karatu islamiyya ce allah malam tambaya a gare shimi shimi na sai da mota ta yi sai ban dubu goma sai ce min in rike su amma ni ke ta yabba wacce a zikin zama ba bata ya ce to sai ta tambayar ce to me yasa baka ba ta saboda duk kuɗi na sai da mota ta wani yawanci ɗakin ta suka zuwa hidimar da ake da ita addiya da yawa ita biyu ɗaya da ita isa kuwa in suna sun kai wajen kusan nawa su ba da liga da lahi kuma da sai da keɓe ni don abin da azalili wa'azi ne musu mai mace musu duk wadda ta yadda mijinta ya karkace wurinta duk abin da ya samu wurinta na shi kai komi ya samu wurinta na shi kai duk wata ɗan haraka ce wurin tana ciki to ran tashin kiyama sai ya tashi karkace zai tashi hannu ya shanye kawa tashi ya suna jan suna jan kasa to saboda ka in ba ka son kiran sashi duk yadda ya karkace wurin ki kime sai daidai in ya baki dubu goma sai da buga sai da dubu goma in ya baki dubu goma sai ka tambaye gida wasan ka bata sai to wallahi bai eh, in baka ba in in in ci ba ta ba sai to mai gida gaba biyu ba an dubu biyar ka ci ta dubu biyar to ni wani karatun saboda su wuce misali maka karatu to shi da sai ita tana garin cewa to wallahi hankalinta ya tashi dan ga ya keɓanta ta ya ba ta dubu goma amma ba wata eh kuma da <laughs> ka zo wani bi karatu hayaƙi na yadda na gogo to saboda yan uwa musulmi aka ce magana adalci adalci da shi ne Allah ya kusa sama da ƙasa, so ka tsaya wallahi inda babu adalci cikin sama da kasa wallahi da rasul rubuci duk gidan da ba adalci wallahi bai tsayawa duk gwamnati da ba adalci wallahi ba tsayawa duk sana'a da ba adalci cikin wallahi ba tsayawa kai duk abin da ka san ba adalci cikin ne wallahi bai lafiya to shi yasa ga an kuke maharaka adalci cikin iyali cikin ɗiya da mata a yi adalci sai ka ga wallahi abu ya sai noma yaranka duka Allah sai ya hore masu amma in kana bambantawa wallahi matsala aka samu saboda yan uwa musulmi an gwada min lokaci yayi kuma yana ganin mun hankuri sai mu tsaya bakin nan now to